بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم إغاغدا الدرس الثامن عشر درس يا أشدق باتشو المدرس ما يقام أين أحمد يا إخوان بابو أحمد ياوي يا يجيش زيجوا ينفع يجي مكان تاني سافر إلى مكة لعيادة أخيه المريض مدى مكة أبود سيجون ومانمي wuri kaba bebe marido suna wuda ga liƙiya na taƙihi kiwa ya wuda su lafiya wole shafahu Allah soko so afahu Allah soko yu lafiya wa salafa zindolo wanje man anta ya ahi wa zuwa ya gimi ka annaka talibun jadid wa gaga igi makanta wuro na'am wasmi mujahid eh sunna me mujahid manga كأنك من الهند وغيكي عندي أبو فبيو مجاهد قال أنا أصلا من الهند مي أسلمي دغيكي عندي إن أبي هاجر من الهند إلى أستراليا بابامي هاجر من الهند واتلا كيا انديو الى استراليا دا استراليا وهو شاب تون حاليا بارفو بي ne da wawul hali yana wani ko wa ana wulitu hunak ba gaba ma mamito manga alaka zau kurba fil hind wadda dangizi fi hind fikiyan indiya zau kurba zau jamu da wani ya zuwa sai dai fahimta ko zo ba kurba jamu daga karibu kurba karib kurba jamu kin dole jurha zai ji adanci na katila zai ji awu katil ci zai nuna awu mujahid ga A eh, ibe dangi zifibo safartul amal mazi ya baci miloji safartul amal mazi ila karyatina fil ind milokin yayi mini ya indiya milo alkarya yi mini indiya wa a a'mami madagube ndagi mishi wa akhwali gan bi amma mishi aman jamu ya ammu akhwal jamu ya khalu yegi mishi na mai yegi ya babaji wa auladuhum to gaji wa hum kathir amadokun abi yazuruhum kullasana sana baba mai lamisalo ba e andoro wayurasiluhum da'iman umelewa sika tu za fya kanduru yiji fahimta ku e wasu kanduru amma lulu e ya a ajabta a ajabtuka aljami'ata alislamiyya ba musulunci na yaushawa a ajabatka ehe kan ga ganci ne a ajabatka jami'atul islamiyya jami'a ya e musuluncin na wa mafiwe na'am e ana masrurun biltihaki bi hadhihi aljami'ati mubaraka mi e fayba ganibe dide iltihak dide na mi de jami'a albarkan nana allati fi mahbatil wahyi na ci da na yawayi ci ba wani wa muhajira nabi bai da na nabi muhammadu pelalo ne sallallahu alaihi wasallam da ci wayi na mahbatil wahyi da wani muhajira zai su pelalo ci muhajiru ya e ce sun rufa'ilo muhajira ba nabi pelalo na yi sun rufu sun na yin madina da wani muhajira nabi a ce imam maliki ga imamu daril ijira man kuna da ijira nabi muhammadu jijira lona lima karta ya mujahid kila wacce da biayo ya mujahid jitu da mudhi shahar min bad idirasa mi bebi zumaye tsanye na katun tsanye na katun tsanye wa kad fatatka durusun

حاولت كثيرا أن آتي عند بدء الدراسة ولكن لم أستطع ميجيكو كريسراوي حاولت أن آتي جنبي عند بدء الدراسة لو كتنا كاتواتشانا ولكن لم أستطع أما ويبيا ko ke ga ilaka to lokacin ka to ga tsare ilaka da admission letter arju ci arju an kiyo ne ba mutiya arju an ala fahmi durus as-sabiqa an tusa tusaidani wayo ne wa me ji fata ga wajimi taimako alafa mai durusi sabika etiyan katun na jaji gwagana manga ga sa'usa iduka insha Allah ya jan taimako ga ba su kuna ya da kudu zuhair zuhair ya gana jau ya zuhair innaka gairu muwazibin manyan gabi yawo zuhair wajen zai labaka tunani وجزي لب مكان تبين مواظب أريد أن أشكوك إلى المدير مي وغان لاجي تيغو يمكن دابا تشي مكان تا زهير سامحني يا أستاذ سامحني يا أمان لن أغيبا يا تشبوبيا ولم أتأخر في المستقبل ما فيد biyan makanta amma da lokaci baya kewa tuta bai nufe wannan walan ata a kara fil mustaqbal insha Allah <coughs> bi ma'ana ni ga fe za fe da da na bi ma'ana mi ya fe da dabi, nga ba sokona ya fe da da beganci ngan na lonu pego fil mustaqbal bi ma'ana na kewa ni amina me azu zo bi na fe da da be manga linuraji dars kya ila munna lam al amr lam amr لنراجي الدرس إلى كاتيبا نقول إيه بغانا مراجع نيجا ريفيشن إقرأ الآية يا علي يا والي بآية علي بكا تزمنوجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا نجا إيمان جنم هل أدلكم على تجارة تنجيكم ba mai waye gwaye wuce na tude jikun a ganibar a azabi alim daga azaba na tana wana na billa ya imani ji betoci wa rasuli gan betoci wa jahidu mai bayan zun fi lillahi da ya bayan tsoci bi amwalikum bi arziki yaji wa anfusikum bi yaji zalikun khairun lakun wuce to gage yayo in kuntum ta'lamun abike ga kike na yaghfir lakum dhunubakum to chafa gani be yin ya tule fiyeji wa yudkhilkum jannatin tajri kuma ga ya laga da aljanna na to de tajri e min ta tiyata kujo al anhar e no shi da waka kaina wa masa masakina tayyibatan a gaga edun feba wangiji ke dagba kubo fi jannati adn da min ya aljanna na yi da na yi edun feba na adn ngai da na yi edun feba zalika alfawzu alalim azim da zalika alfawzu alazim wuce to gai robo na wacin suratu safu bayan na da manga inna allaha ghafurur rahim ya ba bakri yawa abubakar matijaratu allati dallana allahu ta'ala ko eh, ta'ala alaiha ki wace na tsoce na latuna wiwalo bakuna na'am ga al imanu billahi wa rasuli ga wace hunci ga iman ji dan be toci wani wal jihad fi sabilillah be yanzu ba da ya kwayin tsoco bi nafsi bi rayi wal mal gani bi azkiya man ga ayata ukhra tun ayan do ce bi

inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa so ce debo ya je gunkun fi sabili ta ya saffan a caja ta ka annahum wagalle zakon na jiye sahaba jiye filikun wa ga marsus e bana tu shagwa findo no te ga tu musamman bai blok wa lekin dun wọn jami tudo shi allah ba wa shi mani lazina yuhibbuhumullahu ya ali ziji to ce de boye ya ali yuhibbul mujahidin al muqatilin fi sabili so ce de boye ya zai je gba yanzu al muqatilina ce gunkun fi sabili dan e pa ya adini wona kaifa yuqatilu ha wallah kya gunje man naji kunguna yukatiluna fi sufuf ke gunje mana je kunguna egun kungun fi sufuf da min safujo ata safuka kai wa na fi amakinihim a caji hadi tabbata ji da najo inda mulaqatil adu lokacin na ga jawu e caji na manga ma za an ya zuhair ya zuhair ma za amfani kice wala abu da kalme ka an fa'ida kice wala abu ato ma za ta fi duka an kalme ka an amfani kicin wani wo ko kwa ki amfani wo fa'ida kicin wani ya gabo ka an gabi ka an nan fa'ida kicin dabo ka tun so dabo ko ki wani wo tufidu tashbi gaina wani wuna yi lambe ka an lambe wani la na misali ka annal masjida madrasatun kewa gagan masalaci makanta wani wani masalaci mabe babu ya makanta wani ya wuyi ilimi masalaci amma ya wuyi ilimi makanta amma to sun dai ajiye ne an doro ibe sun nuna dole ya abiya waje na wani go so ya gabe waje ka an gawala satatu ka annal kitaba mudarrisun kewa daga littafi man yoyona wannan nan mai yawo katu littafi usuma wa dai bayani bo wa kadhalika tufidu dhon ashaga ka anu yake lamana ya zon ye pa misali ka annani a'rifuka kewa gaga mi kyoyin wala e pa na sha mi dai pa ye gan mi kyoyin santa ya zuhair gawa mabiyoyi ya zuhair halaka tana fi ya abdallah kiji wace taibiyoyi wa abdallah la tu'akhidni ya ustaz gamwan bele fi ma wa man yayi zurtu al-barihata jaran li milami salu e baye makwabci emile tsogunci milami salobu albarihata e shi tuwo waje lastu inda hu mi shafidu shibubu ushahidu mubaratal kuratul mubarata kuratul qadam mi ci bulule mubara ngai uh, ala ko jimana telebishin bu ilamun tasofin lail an bai gafi fiye shi ifecin march ne na lata telebishin bu man ga mayan bagi an yi ba yi a waktahu fi mu shahada titilfa ungwe ya gima kanta ni nuga lokaci ta ya ce na tv cile wani mushahada ci cile ayyuga televiziyon a mayuga telefat arju almusamaha gumewa ga wafaya wa ma yunadi murakib manyan yi murakibu zai laye da sha nigi makanta jini zamanin sauminan wal musafa wuce lagwayo ne ga ana daitani ya ustaz wai mi yawo mam man ga e mata ya udar mudir daga e ran da ya biyo kan kici mudira shan kadi ya udu liyom insha Allah muje wa yi na ba su kuna muje yi na ba su kuna katon giba gogo sai darasin ya wuri غي الدرس التاسع عشر المدرس من يقرأ